وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لنفسه وخجله من خلقه الصفي أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتلنا أثرهم وساروا على ناديهم إلى فاللهم اجعل كل عملنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya تكتب الله وبيت Allah mai komai da cikin iko wanda ya ƙara raya a cikin wannan yammaci da juma'a ɗaya ga watan bayan hijiran na Allah sallallahu alaihi wa Alaihi sallam da Makka zuwa bikina na shekara ta 1440 wanda ya daidai da takwas ga watan Maris shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar an ci gaba da cikin tafi da tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a da ahli sunnati wal jama'a na doktor nasir abdul karim al-aql hafizahullah ta'ala mun kwana shafi da goma wannan shi ne majalisi da kara a cikin karatu wannan littafi bayan wannan ya koro da bayani akan waɗansu da suke dangane kansu zuwa ga sunna ko ahli sunnati wal jama'a kuma a hakikanin al'amari su ba kan sunna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta duk dai an gina shi ne kan wancan dai hadisin na Muawiya ibn Abi Sufyan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'umma ta za ta rabu kashi 73 biyu 'yan wuta ne tun guda ɗaya. Wasu masu tambaya wasu ce wadda ba za ta shiga wuta ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne jama'a a waya ya ce su ne wanda suke kan abin da ni da sahabbai na musu a nan addini duk yadda mutane suka rabu a ƙungiyoyi na addini duk wanda bai tsaya akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa suka tsaya a kai ba wannan babu kan jama'a na tabbata ina fata an ɗan wuta ne to kuma duka fa'idan karanta wannan littafin saboda gano ina daidai yake don mai aiki da shi mu zama da cewa mun faɗa cikin guda ɗaya tun da musan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake za ta tsira to za mu tashi a cikin gafar da malam yake cewa wa amsalu usulubin li bayani zalik mafi mahimmancin usulubin da ya kamata in yi bayanin wannan aƙida ta ahli sunna da jama'a fi nazari hana ya a mahanga huwa na mafhumu ahli sunna wal jama'a shine a yada menene fahimtar ahli sunna wal jama'a a yada shi a ilmance mutane su gane ne ake yi da sunna saboda a lokacin da suka gane sunna shine an ba su matata kenan duk lokacin da daga wani aiki za su tashi su wannan aiki da ke da sun Allah sallallahu alaihi kuna muna da ta ganin da gani kaza ba daidai bane ina yi ko kana yi sai ma ko shi ne da mun fa'ida ina fata an gani. Allah ku bisa mu shi Allah ki ce kama bayyana ku da sunnati kamar yadda ahlus sunna su karan kansu suke bayani kaga gida aiki ya san inda ya zabe ke yoyo to yadda ya yi bayani ai a wanda ya fi shi bayani ko gaba to idan aka san da ke sunan da asalin makukumanta da makukumanta kamar cewa a kaza suna ne a kaza wajibi ne a kaza shirka ne mu shirka ne a kaza haramun ne a huta to shi ne da shi ne sa matan yi wannan bayani sai ba su yi gaba da cewa وقبل ذلك بينته السنة gabanin haka sunna a karin kan ta yi bayanin da duk wani abin da za ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa Abdullahi dan Umar dan Khattab cewa kamar yanda Imam Abu Hanifa fitar da shi a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yake kullu bid'atin dalala wa dukkan wata bid'a fata ko da ne a da kyakkyawa ce amma a wurin Allah mummuna ce babu wata bid'a da ake kira sana ko a wajiba da sauransu to sunna ta riga ta yi bayani wa rasamahu sahabatu sannan kuma sahabbai suka rubuta shi a aikace suka rubuta shi a ilmance suka rubuta shi a ba. da karantar da al'umman mutum Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu wanda kai su tsantseni akan aiki wani abu ka duba ko lokacin da sayyidina Umar shi ya samu sayyidina Abubakar bayan an kashe Musailam al-Kazzab a yakin Harkati Yamama yace wannan yadda an kashe sama da mutane saba'in wa'anda suka hada shi Qur'ani da da shi da Sai na umar ya zai samu sayyidina da ke ce kai idan aka ci gaba da tafiya haka dan na umar a matsayin jiri ne da sayyidina abubakar ya ce idan aka ci gaba da tafiya haka ba mutanen da za su zo baya za a waye da su san qur'ani ba da haka da qur'anin sai a ana kashe su ni ina gani a tattako qur'anin abu daya a hajji shi ta yadda ko da mutum da suka hajji sun mutu ka gaji a kulle qur'anin wa'anda za su zo baya za su same shi sai da abubakar bai yi zuwa ba ya ci ba zan aikata wani aikin da manzo Allah ne ba duba da sabon shi da tsantsi a lokacin sai sai da kuma da shi da bibiyan su har Allah ya haskaka zuciyar Sayyidina Abubakar inda sannan umar ya dusa to wanda zai iya ce maka wannan mutum shi karan kansa bid'a ce ka ba shi wace sai a ce ka a'a ba bid'a ba ce saboda ai a zamanin mutum Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni an mushi da ko da yi umarni ba Ya yi. an rubuta ko ba rubuta ba an rubuta a cikin allo an rubuta a cikin kashi a fatu da sauransu kafin nan duk abin da aka rubuta kenan akwai wani halashi kasane to kiwon haɗawa shi ne suna umar ya fi ta wanda a lokacin Allah bai sun kayan da su suna ba kare fahimci wannan ba sai da sai na umar ya bibiye shi Allah ya haska kamar ya gane sai ya amsa kuma sai aka aikata a lokacin sai aka tattara ƙoƙarin baki ɗaya jihohin da ake su tun daga fatiya zuwa mina jibin sai aka ɗaure aka ajiye wanda ba rubuta ba a can kuma suna nan aka ci gaba da tafiya sai aka je yakin Azerbaijan yakin Azerbaijan a zamanin Sayyidina Usman lokacin shi ne yake khalifa kusan shekara talatin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan yakin to wannan yakin shi ne hudaiba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je sai ana karatu sojoji ko ana karatu wannan yana karanta qur'ani sai ce ihdina zirata ko ihdina zirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين والتنزيل كان غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتنزيل كان غير المغضوب عليهم ولا الضالين kowa sai shi dina wannan ma shi ne ba Qur'ani bane na wannan Qur'ani Huzaifa yana dawowa sai samu khalifa Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu sai ki kuma a cikin mutum abin da ya lura kaza da kaza da kaza ina ba da shawarar a tattara Qur'ani a tura kowane jiri sahabi ya karantar da su A yadda za a samu haɗin kai na sojojin musulmi duk inda aka je ba za a matsala ba shi da sai duna umar osman kiyar da suka kuma sahabbai da kitansu da ya yi wannan shawara kuma dukkan su ka kamce shi aka haka ƙwar'ani shi ne rasmul usmani da ke nuna da zama ke zanyi aka yi wannan aka yada kuma a karanta shi ne wannan sahabi da shi kaga ke nan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da rubuta ƙwar'ani na fata nabi har a farkon yanayi ya ce man kata ba ake hadisan alhuku duk wanda ya rubuta hadisi a hannu ya gode rizal qur'an ba qur'ani ba ta rubuta ko a fa'i a fa'i hadisa da take wuce sai na umar ya fahimta kina a lokacin da shi kai da sai da na abubakar amma ta san fahimta Allah na ba wani ga dama ne sai sai dina abubakar daga baya a da shi ya gano to wannan abin shi ne abin da sahabai suka rubuta da har yau muna cin moriyarsa amma fa nan gaba wannan moriyar za ta zo ta bushe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa Qur'anin nan za a wayi gari babu shi a can zamani hadisi ne ingantacce imamu ibnu majah ya rawaito su a cikin suna tsinsa kitabul fitan ba da kitabul qur'an wal ilm hadisin huzaifa ne yace yadda islam su washe musulunci zai koɗi yanda zane na tufafi yake koɗewa in yana so za ta kai su ko idan yana koɗewa ko na biyu za ta ga har zanen zai ji shi kuma yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla kilaylan fala yabqa fi qalbihi aya Allah shi za a wayi gari a duran ko aya ɗaya ba za a samu ba a cikin Qur'ani an shafe ta Qur'anin ba babu an shafe ta baki ɗaya. shi ne shaksana bin Usaimin da ya zo sharhin da yake wa alfiya wasu kiya a cikin gabar da imamu ibn yake cewa والقرآن كلام الله منه بدأ منه بدأ وإليه يقول شيء وإليه يقول شيء هذا والله أعلم هل شاكي شيء عشان زمني ده الله يجي في القرآن saboda lokacin da mutane ba za a yi da Qur'ani mai da Qur'ani shi ne kundin tsarin rayuwarsu ba sa aiki da shi ba sa mu'amala da shi a gidajensu a kasuwancinsu a inda suke sana'a ƙur'ani ya fi ƙarfi ya cikin mutanen da ba su aiki da shi sai Allah ya aiki shi to ka wannan shi ne sahabbai suka rubuta mana malam ya ce wata bi da kuma tabi'i wanda suka biyo bayan su su sahabbai kenan wanda suka biyo bayan sahabbai wata haddada ma'alimuhu min manhaji, manhaj a a'immatul huda malam ya yace aka iyakance sani tsakanin mutane na jagorori shiryayyu suka tace mana suka karanta jami'an da ake mu'amala a addini musulunci ya da suke yadda kake mu'amala da iyayenka yadda kake mu'amala da makwabtanka sannan gwagwanninka da innanka da gwagwanninka kowane musulunci ya nuna mutane da za ka yi musu sannan abokan mahaifinka musulunci ya nuna maka inda za ka yi su da mu'amala sannan mutuntanka musulunci ya nuna maka yadda za ka mu'amala da su sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba kiristoci ne su ko yahudawa ne musulunci sai da kuɗa maka kai hatta kafirai ma wanda ma ba su da sai da musulunci nuna maka inda za ka mu'amala da su haka a wajen sana'a kasuwanci kake yi ma'aikacin gwamnati ne kai ko me yake sai ka musulunci nuna maka hakkin kowa yadda za ki mu'amala da shi ba fata ina ne sannan shuwagabanninku. ne da musulunci ya koya mana yadda za mu yi mu'amala da su manzan Allah ma sallallahu su san sai da ya gaya mana yadda za mu yi mu'amala da shugabannin mu sai ya bamu sa yadda za mu yi mu'amala da shugabannin mu da yadda za mu yi mu'amala da ƴaƴan mu sai manzon Allah ce la tu'u ala anfusikum ibaduka kuka mummunan addu'a ke kinan sai ce wala ala auladikum kada ku yi ƴaƴan ku mutanen addu'a Yaro ya kusa maka kashe shi ne kinta kinan ne kada kai haka ya kuma karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wala ala umaraikum haka su ma shugabanninku kakku musu munanan addu'a duk yanda suka yi muku hadisi ba sai saboda magana man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu falyasbir ala dhalik duk wanda ya ga wani abu da yake kyamata da shugabansa ya yi haƙuri da wannan abu da yake kyamata da wannan shugaban wala yanzu ya yadda shi ba aji saboda ya ga wani abu da baya kauna zala shi kai ce dan yana yin abu da baya so shi ba zai biyayya ba ma in ya mutu a haka mata ni kusan jahiliyyata ya yi mutuwa irin ta magudanci Allah ya tsare mu wannan kuma imam muslim ya kaga komai na rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kai hatta a tsakaninka musulmi a cikin musulman akwai ko shi ma akwai yadda ake cikin mu'amala da shi a cikin musulmin nan ake ko su ma ga tarihin manzo Allah ya nuna maka yadda ya mu'amala da shi kowa ta dunkula waɗannan abubuwan kowanne in ka bashi a cikin sa ga Allah ya sa rayuwar ka ta yi kyau in kuwa ka tauye dalilin wannan kai kuma sai Allah ya jarrace ka Malik ya ci gaba da cewa salatu salih qurun thalathati al-qasira su ne masu da kwarai karnonin nan guda uku masu kalala su ne karnin sahabbai shi ne na biyu sannan karni na uku shine ne ba'u tabi'ina tabi'u tabi'in to wannan kanun guda uku duk a musulunci wanda ya fito a cikin wannan kanun guda uku babu wanda ya kai shi daraja ina wata amfani duk ilimin da malami zai samu a bayan su da darajar da zai samu ba zai taba kai su ba saboda ba Allah ne kashi khairun nas wanda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane da ke karnin da zai zuwa sun mallaki na ya nuna hu sannan waɗanda suke bin su bayan su zuwa kenan kafi aiko suke sun mallaki na ya nuna hu sannan waɗanda suke bin a baya su ne wa kenan asbabu tabi'ina shi ce fala adri alqa zabi amla shi rawun hadisi ya ce na kasa tunawa shin manzon Allah ya faɗi na hudun ko ya shiru sai ya tsaya a kan uku waɗannan su ne da mutasali guda uku da ake kira salatu kullul mufassala auni guda uku da Allah ya fifi ta duk sauran abubuwan da za su zo a baya duk wani alkhairi duk wani ilimi duk wani tsoron Allah bai kai wa'adin karnin guda uku kuma in ka duba tarihin sa ka ko za ka ci cewa darajar su ba ke ba ne ina fata an gane duk wani tsoron Allah da daraja da mutum ya samu za ka ci kai wa'adin guda uku ba kuma duk wani asalin da tara ba amma bai dai kun san waye wani kuwa shine wa ina amma kuwa ba mun samu nasi inda malamai sun ijtihadi wasu suke hasan al-basri a garin basra su suke sa'i ibn musayyab a ina a garin madina kowa na sanin wato abin da zai iya faɗi akan darajar tabi'ai amma sai aka samu hadisi karara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyace hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Sayyidina Umar yake cewa khayru tabi'ina ke cewa wai na'am al-qarni fiyayyen tabi'ai wanda kowa da cikin tabi'ai shine uwaisu shi kowa daraja a cikin ta gaisa kuma daraja da Allah ya bashi kuma wallahi bai samu da tarin ilimi ba sai da biyayya da mamasa Allah ya ce yana yi wa mahaifiyarsa biyayya da mabuwa saboda tsantsan da shi dalilin wajen biyayya ya samu da har manzo Allah ya ce duk wanda ya haɗu da shi da cikin ku kusa baina ya roƙi in ya samu da ya ce ku ga Allah saboda duk biyayya ga babansa duk an ji Allah yana kansa Ibn da Ayyari suka zo a zamanin sa zama uwai sanadi ya tambaya wai a cikin ku bai kuma ce kan ya ka cika shi can sai na wani ya sami shi duk wai shi ce eh kana da ba ya ce eh kana eh. nan da rai ya ce eh da ka da ciwon kuka ya ce eh kawai Allah ya warka da kai ya ce eh ya ce banda daidai dirhami ya ce eh sai ci na ji bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na haka tafi in ce karo kafin ga gaba don girman Allah Ya ce Allah ya fi mu sayyidina Umar ba ku kai su waye ba darajar ka ga tahsilul hasil ne ko duk kowa ya san cewa ba shi ne sai ba amma me yasa shi na Umar ya yi saboda manzo Allah ya faɗi ko ka duba yanda sahabbai suke girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu mutum ne za ga mai hadisi amma malam ba an ce ko wani hadisi ba ina fita an kace za ka da shi ba an ce ko wani hadisi ba ka duba yadda suke rike maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa su irin su malaki su bari cewa wa ma ba'daha hatta al-yawm wa'anda suke bayan waɗannan karnin da uku kaji na hudu kani na biyar kani na shida haka yake tafiya har zuwa yau kenan kaga mu mana kani na dubu ɗaya. adana ɗari hudu da arba'in kamar su ce ya yi ko shi ne ba ta da ɗabi'un ba sai hankali eh, abin yana ta tafiya kuma a cikin samun ne wanda iyayenmu na da ba haka suke ba mu kuma na zama cikin munin abin ko to nan gaba ƴaƴanmu ma za su ce tai da haka abin yake kai abin nan na ƙara tazara za ka ga mutane suna ƙara lalacewa idan Allah ya yi za mu jiki lalacewa ka kashe mu da mu. malam yace ba ta kaddamu bi hadha al-bahth al-mujiz shi sa na gabata da yin wannan bincike ta kai إسهاما في في تجلية الأمر متحريا فيه يجي بعد ذلك السناوة في تجلية ويبين الأمر متحريا فيه إلى الكنتاتا كما إلى الكرداتا أتجنسا قدر الجهد وأتجنسا إيكو ناوى نبنتكينا توضيح مفهوم آل السنة والجماعة in kayyace wa mutane من أجل فهمتر أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم والسنة أكسب القرآني دا سنة ni أجل nufi da shi da mutane su gane in suka gane kawai shi ne zai fusa su yi aiki da shi a lokacin da suka fice shi ina fusa an gane shi ba da yake da cewa sai ce kama abu ahli wal jama'a anfusuhum min as-sahabati yadda ahalin kansu suka fahimce shi da cikin da suka fahimci ba su ne sun fahimci kyakkyawan fahimta shi za a kuma da juna ce ce a yi kan a kawai sun yi a bar da sun bari sun fahimci wani ɗan ƙauye ne hadisi ya inganta shi mu'jamul kabir mu imamu sabani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa rawun hadisin sai ya zama shi da abinci da kauye sai ka ce ah sahabi kuma sai irin wannan tambaya kaga ba ya akwai shi auka yake ya ba shi Allah babana yana sada zumunta mutum ne ke sada zumunta kuma babana mutum ne ke taimako yana ciyarwa amma ya mutu ba musulmi ba yana ina sai manzon Allah shi yana wuce. wani zubo ke sai ce mai tuban gaya maka lokacin da za ki da matsalolin kafirai kai musu bishara da cewa kan mutane sai ce tun daga ranar manzon ya tsara nauyi har na koma ga Allah ba girma wanda zai da makabarta ga mushrikai suna ce ina ku bujara da gidan mutum saboda waye ga mai haka yawa ga mu na yanzu ai kafin da ake nufi wato kasancewa su tsawo sai ya maka ne ina ba ta gane in ce shi ke yanzu da tsakin da ko duk da yanzu ga makabarta kuma kuma wanda shi ne umarni inda ka je ba makabartan mushrikai a ce ina muku bishara da yan wuce ku sai ka wuce shi kenan da musulmai kuma su kusa musu addu'a abin da manzo Allah ya ce shi ina ba da gane ko so goma za ka wuce abin da manzo Allah ya ce ka shi kenan haka yadda su suke ɗaukan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa wani a cikin sahabbai bai iya karanta fatiha ba saboda ya nauyi sai man ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya mai abin da zai koya mai da zama abin da na fatiha sai ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sai ce aikin na Allah shi to ina nawa tun da fatiha akwai akwai da ko idan ka dauka musulmin ko siratan ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ai wannan sunna Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aikin ni ina nawa sai manzo Allah ce rabbi bin ina da gani kan yanzu ya samu ne addu'a nasa a ciki to za ka ji da koya aka faɗi suna ƙoƙarin ɗaukakawa mu kuwa shi mun masu ma Allah ya sa mu dace maliki tun da cewa wattabi'i da kuma tabi'ai wa salafus salih da kuma magabatan mu na kwarai a immatul huda sune jagorori na shari'a wanda Allah ya ba su karɓo a cikin al'umma sun shirya da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin su da tsoron Allah su da ikhlasin su abin da yana ga al'umma Allah ya musu karbuwa al hadisi wal tafsiri shi malaman hadisi da kuma fahimta na addini sarakun kifa manzo Allah shi duk da ku da jagoranci zama ya fi hadisi ya fi Qur'ani sabin da aka sashi sai ce ina yaro dan shekara ta ba zai manta ba da aka zo sallah sai aka ce kaɗai ne su ko da suka ɗauki ƙur'ani a ciki sai suka gabatar da yaro dan shekara tara ya ba ta gane suka gabatar da shi suka ci liman sallah shi ne imani. ya ce saboda yaranta a lokacin ya ce waɗanda na sa masu wuna ya bayyana ya yage wata mata ne ta zo wucewa sai ta canci shi man yayi su duka ga ba wuce a cikin gani kun kuɗa ta ku rufe ta duwa wuce ya ce aka sai min riga wanda kuma ta wuce ba ta bayi yake aka sai min riga bayan sallar aka ba shi riga ya sa ni yana ne yana sawa bayan ya girma ne ke ba da wannan labarin lokacin shi ne limani kaga saboda ne manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ne kuma da umarni to mu yau in mu ka da sai abu kaza sai kada mu ce a ah, ai ka san sai ya yi wa abun tawi a ga idan suka fi mu ce in suka fi sanan manzo Allah ba sa kawai tambayi mu kuma yanzu sai ka ce ma ha ah, kin kira malam wani shi ne sai an faɗa abin da ya gidi da ra'ayinsa ba wai abin da shi ne ba wallahi mutane musamman da Najeriya muna da matsala haka ga in mutum mawadaci ne yana da malamai kashi uku kashi na farko ba shi abin ne ke so a dawa a kan abin ke so in yana son abin da ke so a yi kira masa wani a kira maka lau a yi kaza kaza kaza kaza kaza in ya ce kaza kaza ce a ah, ba an ce kaza kaza ce eh, ka ka sani alaji shi ke nan ide ne ke nan an ba shi abai matsalan in kuma yana son wanda zai gaya mai gaskiya zai ce sai ne kirawa ne ba gaskiya zai mai tambaya zuci kaza zuci ba su ce kaza wani ce awa ah, nan ba su ci tambaya ba saboda ya san mai bakin ganga shi inda ka buga jiya ne daidai san kuma wanda zai gaya mai gaskiya ko yana so ko baya so mutane sun san wannan haka ba talakan najeriya yake da an ce malam wani da suka sauri zai ba ka abin da kake so ba da suka tambayi malam wani malam wani ne zai ba ka amsa in ka ce kaza shi to ba an ce kaza wace eh kamar ka sani ne ba shi yadda yake so a haka mutane suke so suke so kuma suka tsara rayuwarsu ko an shiri ba aka yake ba ka tarbiyyantar da zuciyarka a kan bincike ko ya fara abin da kake sai ka zauna lafiya haka ta an gaji da sai ka ga komai na a tafiya daidai Allah ya samu dace malam ya ci cewa al wanda su ake koyi da su malaman hadisi da fahimta na addini na ba da su ake koyi da su alladina rabbihumul umma su ne wanda al'umma ta yadda da su take yin ilimi a tattare da su kamar magabatan ka wato a ɗaya daga cikin malaman musulunci yana ɗan shekara bakwai ake zuwa neman ilimi a wannan sa saboda a wannan shekarun ana fata an gani Allah ya ba shi ilimin da manya-manyan malamin duniya da ake ji da su ya fi shi a shekara bakwai kuma aka samu manya-manyan da shi malaman suna zuwa kansa su zauna su kuri har suna cewa wallahi har tarbiyya sai su kuri a jikinsa. Sannan Najeriya zai ga yaro dan garin zai ci kai amma sun rena mutane ina ba ta yaro ɗan karamin da su ba haka ne ko amma in dan zai ba ka ga ce yaro na shi yaro na shi amma in ne ba za shi wani yaro dan karamin da ke saurara ina ba ta gane wato kaga akwai sarrai a shi mutum ya tafi da kansa akan bin gaskiya ko da shi ka samu sauki ko da an gaya maka ka yi ba gidi za ku gaya maka ba da zaki ba saboda haka kana da gaskiya amma in ka ji ka yi abu ba gidi ba aka gaya maka kuma da isrumi ke dace kashi kana jin zafin wanda gaya ma kana matsala ka yaki zuciyarka da shedanin da ya yi haka kafin ka zuciya saboda ke ba ka san gaskiya wajen mutum da ba san gaskiya karshen sa da Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa وتلقت عنهم دينها بالقبول الأمة سكتربى الدين سو أولا وأنا مالبا da suka yarda da su suka amince da su da malaman hadisi da fahimta a addini suka da addinin da suka karanta da su da littattafan da su wuta a wannan lokacin fa ahlus sunnati jama'a hum ahlud da' wanda yake to malaman ma'abuta sunna kuma ma'abuta sunna su ne mutanen gida kamar da misali kamar su ne masu gida ko ma'abutan na sunna su ne masu gida irin su imamu malik irin su abu hanifa irin su imamu shafi'i irin su ahmad bin hanbal da irin su layth bin sa'ad irin su imamu auza'i irin su abu daud ina ba kan gani irin su sufiya naini sufiya bin uyayna da sufiya bin kauni da sauransu waɗannan dukkan su jagorori ne irin su imamu bukhari irin su imamu muslim irin su imamu abu irin su imamu tirmidhi da su mata da sauransu dukkan su malamai jikan kai wanda al'umma ta yi ilimin su tana an ta amfani da shi yanzu ma na cewa sai a ce rawahu ibn majah ba ko a ce rawahu nasa'i ko rawahu ahmad ko ibn musnad da sauransu kaga al'umma ta yadda da su to su ne ake kira yan cikin gida an fi tsaron shi ma ya zo da karin magana wa ahlu makkata da shafi'a har magana ne wato mutanen makka su suka fi kowa san su da cikin ma'ana yan cikin gida su suka fi mutanen cikin gidansu ko saboda haka ahlu sunna su suka fi sanin suwaye malaman sunna wanda karantar da ne mutane a kan abubuwan da suke bukata na alkhairi wanda na su, da kuma addini da za su bukata wa ubangijinsu da shi sai malam ya ce wa hadihi muhawalatu minni bi tijliyati hadha al-amr bi ijabi yake wannan wani kokari ne daga gare ni wajen bayyana wannan alƙawari na sunna amma a takaice ba na yi alƙawari zan faɗaɗa maka zan zan zo maka shi shi ne a dunkule inda shi ka fahimce shi an baka makulli ko ko mabuɗi da za ka buɗe ba makullin ba mabuɗin da za ka buɗe kan fahimtar sunna sai malaki da cewa bahiya jihadul muqil sai ce wannan wani kokari ne fa Allah an yanfa biha sai malaki ina roƙon Allah ya amfanar da wannan al'umma da wannan littafi yake hannunsa wa an yu'izza dina kuma ya ɗaukaka addininsa ko wa yu'li kalmata sannan kuma Allah ya ɗaukaka kalmar musulunci na tauhidi wa yansuru ibadihi salihin sannan kuma Allah ya taimaka wa bayin su da kwarai saboda ai Allah ya yi alkawari wala yansurallahu man yansuru Allah ya rantsi wallahi zan taimaka wa bikin kama asiri inna Allah qadirun aziz Allah bi qadri kuwai in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaka wa addinin Allah to kuma a karan kanku Allah bai kimaka ku zai tabbatar da ku. na ba za gani kaga Allah ne da yayi wannan alƙawarin sannan Allah ya ce inna lanansuru rusulana wan nabiyina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce mu za mu ci mu kawo manzannin mu da kuma wanda suka yi imani tare da manzannin mu fil hayati dunya a duniya wa yawma yaqumul ashhad fil akhirah أبو الدنيا لا يصح لها يا الكل ذكي ولا أبي أبي أبي الضبوري من بعد الذكر أن الأرض يعيثها بجالي الصالحون كذلك لا يعتبر أما حنيا لذا أطامنا جسوتي في نيس في ممجد لعل ذي سبتي بكش إما نبوة جنهاية بكي ولا مسامنا سبت الله أقول إنسا تسكياني وما إنسا بي حنيا تسكياكو تنحكي Tana kudu Allah ya cikin da haka ne da na tana ta tafiya wata ya har ki ci in ko ka kibi ka zauna ka ci kana so sai za ka kai wata ba za ka kai wata ba saboda sai ka bi tsari in ka bi tsarin Allah za ka samu dacewa Allah ya samu ka cikin su malam ya tsaba da cewa innahu li zalika Allah ba shi tantaka shi bal da kuma yana da ciko yayi haka وصلى الله وسلم وبارك على محمد tsira da Allah da abinci da Allah da albarka da tabbata ga annabi Muhammad wa alihi da kuma iyalan gidansa ina fata Allah ya ce wa da kuma sahabbansa da suka yaɗa wannan addini har ya zo gare ni kuma ya zo gare ka ajma'in ɗayansu saboda su sun tallata wannan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya da zikr al ma ba ta musulunta da laraba ma ba ta musulunta su suka fito da yaɗa wannan addini har suka kai sin ba jirgi ba jirgin ƙasa ba sama ba mata ba mashin haka daga daga rakumi ke jaki su doki da suka taka har sai da suka ke sin da tsallaka wannan addinin Allah kuma ta an kuma haka addinin sun ya kai gare ni da kai yanzu da shirin kuna cin mori ne musulunci kuma ta dalilin su ne da ba sun Allah ya ba su nasara da kuma ƙwarin gwiwa da ikhlasin ya da wannan addinin ba da iya ci ba Allah ka ɗaya ya san yadda za mu kasance ni'imar Allah shi ga shi mun samu musuluncin asama har yanzu mun kasuwar musuluncin girma ya ci mu yi wa cikin girma Allah ya sa mu dace malik yake da ke rubuta nasir bin abdul karim wato wato nasir bin abdul karim shi rubuta wannan bi ma'ana mukaddima kenan da ta. sai al-mabhas al-awwal bincike na farko wanda malam ya buɗe wannan littafi to a shi wannan binciken yake fi mafhumin sunna me ake nufi da sunna ta'arifu sunna bil lugha wanda za ka karanta a gaba shine definition bayani akan sunna a harshen larabci min ma'ani sunna fil qur'an al-karim sannan ma'anonin sunna a cikin qur'ani min ma'ani sunna fi sunnatin nabawiyya me ake nufi da sunna idan ka cikin hadisi dan in aka ga sunna a Qur'ani me ake nufi kuma da bayani nan kuma ke suka ga sunna a cikin hadisi ne a cikin duk malam ji maka bayani shi malam ji maka hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum wa mafhumiha inda sahabati wa tabi'in wa salaf as-salih kuma da bi ake sunna a wurin abai da tabi'ai da kuma magabata da kwarai shi ke ko a sunna muqabilul qur'anin sunna sunna da take wato bayyana qur'ani take ƙara bayani akan abin da qur'ani ya faɗi na biyu a sunna ma kana alaihi biyu sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya kasance a kai akai bin ilmi ilimi wal amal da aiki walhadi da shiriya kulla ma ja a bihi muhammad kuma duk abin da zai zo da shi sai sai na hukunsa a sunna ma shara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam an ce sunna abin da manzo Allah ya shar'anta wa aqarrahu kuma ya tabbatar da shi wa qatilul jihad ce wannan kishi ne ake wal muhtadati da kuma fararin abubuwa a addini na hudu shi a sunna a yura biha a bakila in ka ga sunna ana iya nufin nafila ake nufi na biyar ya ce wa tutlaqu sunna ala ahli salaf bil ilmi wal amal bi ma'ana al sai ana sakan kalmar a bisa hali na magabata a wajen ilimi da aikin da suke yi a wajen karantarwa in ka wannan ana nufin ma'anarsa al-ittiba bin sunna kenan shi da shida a sunna usul din ga masail in ka an ce suna, to ana nufin aqida usul din shi tushe da musulunci da matsaloli da cikin aqida ne a ƙarƙashinsa akwai mafhumu sunna inda al-muslimin malaman da suka zo daga baya in an cire karnin nan guda uku ko su kuma akwai akwai ma'anar da suke yi ke idan suke maka sunna da akai wanda suka zo daga baya as-sunna bi ma'anar hadith a wajen su in cikin ce sunna yana zuwa ma'anar hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma yana zuwa da karshe as-sunna bi ma'ana al-nawafil wal mustahabbat yana zuwa da ma'anar sunna in aka ce sunna ana kuma fulfili ina ba ta da mustahabbai da manzo Allah ya karanta to wannan shine shimfiɗa da ba karatu da za mu tashi a shafi na 13 Allah ya raya mu ina ba ta gani to za mu taɓa wannan bayanan daya bayan daya da zai mu insha Allah saboda haka an tabbata sa aya idan Allah ya raya mu a cikin zuwa sai mu ɗaura a gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك